ana cikin wani daurin aure a can wani ƙauye cikin lungu ana cikin mutane sun ga wani mutum a can yana yana zaune karkashin bishiya a inuwa shi kadai yana ciwon kafa ne bai shigo cikin mutane ba sai na je a raina barin yan gaida da tijon nan da jan same shi tsoho ne ya daga kai ya kalle ni na dan yi masa alheri shine sai ya kalle ni sai ya murmushi sai ya ce kai yadda ce wannan saje na malam gani ne ya faɗi kakan mahaifina wallahi ya ce wannan saje na malam gani ne yadda ka ganka naka malam gani da yake na ce masa ka san shi ne sai ce haba sai fara ɗebo mun tarihi eh, mahaifina da kakana duk suna ban labari sosai na abubuwan mamaki akan wancan malam gani ɗaya daga cikin abinsa shine Allah ya masa baiwa akan firasa eh, firasa ita ce baiwa ta iya tsinkayo wani abu ka faɗa kuma da yardar Allah sai ka ga abun ya faru ya faɗi abubuwa da yawa to daga ciki shine shi wannan ɗinsa yake ce mu kaga waccan bishiyar kuka a wurin ne kura ta zo za ta kama akuya ba kowa sai mamanmu mahaifiyata sai ta zo za ta kori kuran sai kuran ya je tun kuɗe ta sai ta karya a kafa sai kura kuma ta kama akuyan sai ta tafi ya ce to sai aka ja ka gaya wa malam gani sai malam gani ya taho wurin ya zo gaishe ta sai ya nafila sai addu'a sai ya ce gobewar haka ku jira kuran nan za ta zo nan kuma wallahi ya ce haka aka yi ya ce in ta zo kura ma abin da ta yi wa uwar ku amma kar ku kashe ta aka fito da uwar ya kama kafar ya shafa ya mata addu'a sai ta tashi ya ce bayan gobe kawai in Allah kai mu ki fara takawa kuma ya ce haka aka yi daga baya suka zo suka zauna suka ja suka ɗauki sanduna kuma wallahi sai ga kuran nan ta zo ya ce suka yi mata duka suka karya mata kafa suka bar ta ta tafi wannan ni ba ni na tambaye shi ba shi ya ban da kansa Allah ya ji kansu da gafara kamar tatsuniya ko